wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai sahabbai su rinka bujurowa suna neman ganawa da shi suna son ya biya musu wata bukata shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne saboda kyawawan ɗabi'unsa baya iya ce ma mutum a'a matuƙar yana da yanda zai yi ya taimake shi in dai ka zo neman abu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ka ga baka samu ba to babu ne ba kuma yadda za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka wannan abin ko ya nemo maka sai ya baka haƙuri idan bai da yadda zai yi shi yasa a imamul bukhari ya rawaito wani hadisi yake cewa daga anas dan malik yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tawalu'unsa da kankan da kai da yake da shi da yadda yake ƙoƙarin biya ma kowa bukatunsa ya ce ya kai ga cewa inda baiwa za ta zo baiwa wacce take ba ta da wani kima a cikin mutane da za ta zo tana neman abu a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai tashi ya je ya biya mata ya ce akwai wata mata ya ce fi akli hashai ma'ana matan ma tana da ɗan taɓuwan hankali amma sai ta zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana murmushi sai ta ce manzan Allah ina da bukatan ka ina so ka zo kai min wani taimako manzan Allah ba zai ce abubakar ko umar ko anas ko ibn abbas tashi wancan matan ka je ka biya mata bukata ba tattare da cewa mata ce wacce ba ta da cikakken hankali ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli matan ya ce ki duba duka cikin layukan nan da unguwan nan duk abin da kike so ina kike so mu bi me kike so in je in miki manzan Allah ya tashi ya je ya biya mata bukatunta ya dawo tattare da cewa idan ma ya sa wani ya ce ya yi to wanda aka sa din yana alfahari akan cewa yau annabi ya aike ni to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko da yaushe yake haka ba saboda kokarin faranta ma mutane rai da kuma kokarin wato nuna musu yanda ake mu'amala ta kaskantar da kai kada ka kasance mutum mai girman kai wannan shine ɗabi'a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so kasancewa manzan Allah yana da wannan halin yana da wato ya kai makura wurin abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u har Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa innaka la'ala hulukin azim lallai kai kana kan wani irin hali wanda yake babba na kirki to sahabbai da sauran mutane gaba ɗaya maza da mata wannan sauƙin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya da yawa sukan zo mai da bukatu har ana takura masa akan zo da bukata sama da yadda zai iya yi wannan ya zo ya ce ya rasulullah ina so in ganka an jima wani ya zo ya ce ina so in gana da kai kowa da sirrinsa kowa da bukatansa sai ya zo ya ɗauki manzan Allah ya koma gefe yana neman su gana to wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya sani yana takura ma annabinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya zo da sauƙi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin inda ta manzan Allah ne ba zai iya ba da haƙuri ba ba zai iya yi ba so sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alƙur'ani saboda sauƙaƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasul فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ألا كتشوا ياكو ودندكو كي إيماني إذن زاكو غانا دمزان الله صلى الله عليه وسلم توكو غباتر دوات السدقة واندا زاكو بادا سبو دكونا سوكو غمزان الله صلى الله عليه وسلم الله يارغا يا سني متاني ko sahabbai a wannan lokacin suna fama da karancin kuɗi ba su da kuɗi kuma dama mutane duk lokacin da ka ce musu sai sun ba da wani kuɗi ko wata sadaka ko wani kyauta kafin a yi musu wani abu to da yawa daga cikin mutane ba za su yi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya amfani da wannan usulubi ya ce duk wanda yake so ya gana da annabi kafin ya gana ya zo ya ɗan ajiye wata 'yan kwandala ya zo ya ajiye wato wani dan sadaka haka ko na abinci ko na kuɗi ko na wani abu kafin ka nemi izini ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauƙaƙa kama manzon Allah ta wannan hanya sai ya zama cewa mutane ba sa iya ganawa da annabi kowa sai ya kame ba abin nan a cikin wani hadisi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawaran Aliyu ya ce nawa kake gani ya kamata mutane su rinka badawa na abin da ya shafi wannan sadaka kafin su gana da ni aliyu ya ce annabi ya ce kamar dinari ɗaya ya yi sai aliyu ya ce gaskiya dinari ɗaya ya yi yawa annabi ya ce to kamar rabin dinari fa aliyu ya ce gaskiya ya yi yawa mutane ba za su iya ba sai annabi ya ce to me kake gani sai aliyu ya faɗi wani abu eh, ɗan kaɗan haka wanda bai kai kiman ma ka ce rabin dinari ba sai manzan Allah ya ce innaka la zahid lallai kai dai mutum ne mai fama da zuhudu sai Allah subhanahu wata'ala da ya lura cewa sahabbai ba za su iya ba kuma suka fahimci darasin da ake so a isan musu da shi cewa su daina takura ma manzan Allah sallallahu da suka fahimci wannan sai Allah ya saukar da sauki tun kafin ma su yi aiki da ayan sai Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat فإذ لم تفعلوا وتاب الله alaikum faqimu salata wa atu zaka Allah ya ce lallai na fahimci ba za ku iya ba da wannan wato sadaka da ake bukata ba a lokacin da za ku gana da manzon Allah to tunda kun kasa yin haka ku yi kokari ku tsaye da sallah kuma ku rinka ba da zakka ta wajibi daga nan sai aka ɗauke wannan hukuncin sai kuma mutane suka daina takura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sahabbai mutane ne masu kaifin kwakwalwa masu fahimta da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da su suke fahimta suke ganewa kuma suke aiki da abin da suka fahimta ba sa bukatan sai an zauna an yi sharhi an faɗa an rubuta dokoki da sauransu kamar yadda ake yi a wannan zamanin mutane sai ka zauna ka rubuta doka ka yada ta ka sanar kuma a haka sai ka ga wanda ya karya wannan dokan to sahabbai ba haka suke ba sahabbai sun kasance mutane ne masu natsuwa da jiran mai Allah zai faɗa yana faɗa su aiki da shi shi yasa suka zama mafifita suka zama wato al'umma mafi alkhairi a cikin wannan al'umma abdullahi dan mas'ud yake cewa duk lokacin da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu yace to ka ara masa kunnanka da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu so ka kawo kunnanka ka yi shiru ka saurara yace ɗayan abu biyu ne ko a faɗa maka alkhairi da zai amfane ka ka ji ka yi aiki da shi ko a faɗa maka sharri da zai cutar da kai ka ji ka ƙaurace ka bari ka bar wannan wato sharri saboda haka ya ce duk lokacin da ka da an ce ya ayyuhal na amanu iha sam'ak ka ara masa jinka ka saurara ɗan kaɗan ka ji me ake ƙoƙarin a faɗa maka saboda duka abubuwan guda biyu alkhairi ne in abu ne mai kyau sai a baka labarin shi sai ka yi idan abu ne da ba a so ka yi wanda zai cutar da kai kaga ka amfana ka san shi daga nan sai ka ƙaurace ma wannan abu saboda haka wannan shine dalilin saukar wannan aya mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe ta hanyanta ya sauƙaƙe ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwa da suka faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan adadi masu yawa na sahabbai sun shiga musulunci bayan adadi da yawa daga cikin larabawa sun karɓi musulunci sai aka samu wato al'umma kala biyu al'umman da ta yi imani da Allah ta yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummar da bata yi imani da Allah ba bata kuma yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai dai a cikin kowane bangare akwai 'yan uwa akwai anan musulmai wanda suke iyaye a nan wurin akwai 'ya'yansu ko kuma anan akwai iyaye a nan akwai 'ya nan akwai ɗan uwa can akwai ɗan uwa akwai alaƙa ta jini da ta zumunci wanda ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq lokacin da ya karɓi musulunci wasu daga cikin 'ya'yan shi a lokacin ba su imani ba umar radiyallahu an lokacin da ya imani a lokacin mahaifinsa khabbab bai yi imani ba akwai dan uwan mahaifinsa ko dan uwan mahaifiyarsa ana ce mai hisham shi ma bai yi imani ba akwai abu ubaida ibn jarrah babban sahabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kowace al'umma tana da amini tana da wanda ta yadda da shi to mu al'ummar mu ta musulunci aminin mu shine abu ubaida abu ubaida ya musulunta amma mahaifinsa aljarrah bai shiga musulunci ba haka wato akwai abin da ya shafi mus'ab ibn umair dan uwansa ubaid ibn umair bai shiga musulunci ba so haka al'amarin yake wasu allah subhanahu wa ya karrama su da su da 'yan gidansu da yawa sun shiga musulunci wani kuma za ga shi kadai ne ya yi imani galibin uwansa suna cikin kafirci me zai faru allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hijira an yi hijira an koma garin madina wanda suka yi imani sun tafi sun bar 'yan uwansu da iyayensu da matansu da 'ya'yansu sun tafi garin madina sai kuma allah subhanahu ta'ala ya kaddara za a yi yaƙi yaƙi na farko yaƙin badar a yaƙin badar akwai abu ubaida tare da manzon Allah sallama a bangaren ƙuraishawa akwai mahaifin Abu Ubaida a bangaren manzon Allah sallama akwai Abubakar a bangaren ƙuraishawa akwai ɗan Abubakar kafin ya musulunta saboda haka haka aka zo wannan yakin akwai Umar akwai abin da ya shafi Hisham ɗan uwan mahaifinsa ga sunan duka kowanne akwai abin nan akwai Aliyu eh, ibn Abi Talib akwai Hamza ibn Abdul Muttalib a nan bangaren akwai irin su shaiba akwai irin su walid waɗannan duka 'yan uwa ne ga su umar su hamza ibn abdulmutalib da ali ibn abdulmutalib haka aka zo aka raba sahu mutane suna kallon 'yan uwansu to amma ka fahimci cewa alaƙa ta imani alaƙa ta musulunci ta fi alaƙa wanda ke tsakanin mutum da ɗan uwansa ko ɗa da mahaifinsa duk wata alaƙa ta jini idan imani ya kai inda ya kai to wato alaƙa ta addini ta fi alaƙa ta abin da ya shafi jini kusan haka yake har a ɓangaren waɗanda suke ba musulmi ba za ka ga ko a wannan zamanin mutum ya kashe ɗan uwansa saboda addininsu ba ɗaya ba ne saboda ya musulunta wannan yana faruwa allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara za a yi wannan yaƙi daga cikin abubuwan da suka faru a yaƙin badar shine mahaifin abu ubaida ya dumfari ubaida ya dumfari abu ubaida yana so ya kashe shi abu ubaida yana daga mai kafa yana ta kaucewa yana ta abin nan har allah subhanahu wata'ala ya kaddara sai sun yi wato gaba da gaba haka aka buga tsakanin abu ubaida da mahaifinsa har abu ubaida ya kashe mahaifinsa abubakar as-siddiq yake ɗansa yake ba shi labari ya ce a lokacin da aka yi yakin uhud a lokacin da aka yi yakin badar ya ce sai na hango ka ka biyo hanya sai na kauce in ce kai ubana ne bari in kauce maka abubakar ya ce tabdijan ya ce ni ko wallahi da na ganka to da watakila ka sha mamaki haka allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan haduwa abu ubai da ya kashe ɗansa mahaifinsa allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum yace wasu mutane suna nan ba za ka taba same su samun su ba suna soyayya ga wanda suke kiyayya da Allah ba sa san su ko da ko sun kasance iyaye ne ko kuma 'ya'ya ne ko kuma 'yan uwa ne ko kuma wato dangi ne kaga ta bangaren iyaye walau kanu aba'ahum misalin shi Abu Ubaida aw abna'ahum misalin shi Abubakar As-Siddiq aw ikhwanahum wato yan uwa kamar wato Mus'ab ibn Umair wanda ya kashe dan uwansa a yakin Uhud a yakin Uhud wanda shine Ubaid ibn Umair wanda shi ma Mus'ab din daga baya yayi shahada Allah subhanahu wataala ya karbi shahadarsa haka au ashiratahum kamar Umar ibn Khattab shi kuma wato ya haɗu da ɗan uwan mamansa wanda ake ce ma hisham saboda haka allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ayan yana yabansu a cikin ayan yake cewa ula'ika hizbullah waɗannan mutane su ne rindunonin allah ala inna hizballahi humul muflihun allah ya ce ku sani rindina ko kuma rindunoni na allah subhanahu wata'ala su ne waɗanda suke masu rabauta a duniya da lahira saboda haka wannan aya kusan misali ne mai girma wanda ke nuna cewa alaƙa na addini da soyayya ga Allah subhanahu ta'ala ya fi duk wata alaƙa da za ka yi amma ba a ce ka cutar da mutum ba ko ɗan uwanka ko mahaifinka saboda ya kasance bai imani ba a'a musulunci yana koya maka cewa kai mai mu'amala mai kyau amma kuma a cikin zuciyanka babu wanda kake so in ba Allah ba babu abin da kake so kaman addinin musulunci da wannan dan uwan naka zai zama cikas ga addinin musulunci to babu shakka kana daga cikin mutanen da za su fito su yaƙe shi su faɗa mai yayi ba daidai ba lokaci ya ƙare a kasance tare da mu a cikin kissa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh